wani marayu ce wanda mai gidana ya kama ya rasu ya bar min yara marayu ce ma zamani. dangin uba ba wanda ya taba lekowa ya ce gashi daidai kwayar hatsi daya ki taimaka ma yaran nan haka ni nake tahe da ikon Allah da abokan arziki nake rike da yaran nan kuka na ina roƙo da shugabanni da masu hannu da shuni mu mu uwayen marayu muna son taimako a taimaka mu saboda mu ƙara ƙarhin sana'ar mu ta hannu mu taimaka ma diyanmu tun da yau gaskiya in dai aka ce uban iyalinka ya riga ya hwaɗe sai dai ka kai kukanka ga Allah dan kai dogaro yau da wani naka ko kuma a'a wani dan uwa ko kuma wani kanan uba ko kanan uwa amma ni na gode ma Allah na gode ma mahaifina tun da Allah ya sa mu rigayi ya kwanta wallahi shine cin mu shine shan mu kula da suturar yarana abin nan in na tuna shi na kone mini zuciya saboda bakin da aka ce yau uban ɗiyanka ya zan babu to ki tabbatar da ke ce za ki ɗaukar yaunin yaran nan ke za ki zama masu uwa ke za ki zama masu uba saboda akwai dangin maza waɗanda yake ɗan abin da mijin ya baro ma cewa da uban yara ƙoƙari aka yi a raba ɗiyan nan da shi wasu mata kenan iyayen marayu da ke kokawa da halin ko in kula da yan uwa da dangi ke nuna musu kan rukon yaran su sai dai duk da haka akwai ƙungiyoyi da masu hannu da shuni da ke ɗaukan nan. nauyin marayu ta hanyar kula da su har su girma. Maman Albishir wakili ne na wata kungiya da ake cema HIE Human Apple International a jihar agadas. HIE ita ce ake cema Women Apple International muna kula da harkan marayu a nan agadas a fanni daya. Kungiyar nan mai tallaba ma marayu tana da kusan shekara goma sha takwas da ta girko a nan a nan Nijar. Musamman Agadas yanzu supervisor ki muna cikin shekara na biyu ne. Abin da shahi maraya karatun shi goben shi kusawan shi daga ko'ina shine muke dora ma ido ana tallaba ma marayu kowane wata biyu akwai 'yan tallabi da ake bada maraya yanzu ana agaris musamman ma agaris yana bukatan taimako ba taimako ba naka hoto ka ce ka bashi kuɗi a'a taimako ka sa shi hanya na kwarai goben shi musamman in kuduwa gani yau mai ma ya yi karata balle shi wannan maraya ya iya kama hanya ta yi, wata inda ba wa su ba me zai zo mishi ina zai ta yi to kin duka wani abu ya kamata a tallafa musamman a bashi tarbiyya nagari a dora mashi ido in ya so gobe sai ta yi kyau to ko a bangaren addini yaya matsayin kula da maraya yake nuru malam hamisu ya kara mana haske kamar haka haƙƙi ne babba da Allah ya bara mana a cikin musulunci wata sa ce ta lada da Allah ya sa a galgashin maraya annabi sallallahu yakan samu maraya ya dinga shawa kansu iya tausirin su iya sa su jiki saboda shi maraya an aka ce an mutu an bar yaro maraya dukkan wanda ya dauke shi ya tattala shi sakamakon shi babban sakamako shine gidan aljanna kamar yadda in aka bar maka dukiyar shi kai almubazzaranci ka bata da Allah yake cewa kun eh, na mai akulu na fi budu ne munaran abinda mutane suke ci na dukiyar marayu a cikin cikin su sun cuta Allah ya ce sai salona sa'iran sannan za a kona su da wutar sa'ira masu taimaka musu wannan furojen ko asha'i ko ko larabawa ko nasaru su kaɗai suke son lada mu ma musulmi ne muna kamanan lada tamar abari muryar amurka daga damagara a jamhuriyar niger